Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 200.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalon da niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 20 ga watan Mayu na shekarar 2016 da fatan an wayi gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi sabu a bamu kanun labarai. Rundunar sojojin Najeriya ta ce an ceto 'yar makaranta ta biyu da mayakan Boko Haram suka sace fiye da shekaru biyu ba lokacin da suka kai farmaki kan makarantar 'yan mata da ke Chibok. Tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baraguzan jirgin saman fasinja na kasar Masar a Bahar Rum. Hakanan kuma sojojin kasar Masar yanzu haka suna kai farmaki kan mayakan sa kan isis da ke zirin sinaya kasar ta masar ba shakka kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai an ƙara ceto wata ɗalibar makarantar chibok da aka sace to alhamdulillahi cikin matan an sami wata yarinya mai suna sera luka wadda aka tabbatar da cewar tana ɗaya daga ciki 'yan matan secondary school ta karin chibok har wa akwai mu da rahoto akan kiran da aka yi domin a ƙara taimakawa 'yan gudun hijiran boko haram domin mutane suna mutuwa dalilin yunwa cututtuka da kuma rashin abinci ne da kuma magungunan na marasa lafiya da dai kana jummai ali za ta shigo da shirin ta na lafiya a jiki amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran rundunar sojin najeriya ta ce an ceto 'yar makaranta ta biyu da mayakan boko haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka wuce lokacin suka kai farmaki kan makarantar 'yan mata da ke chibok ranar talata 'yan kato da gora ko civilian jtf suka ceto amina ali 'yar shekara goma sha tara da haihuwa da 'yarta wata hudu da haihuwa a yankin dajin sambisa a jihar borno yanzu haka jaman sojin najeriya suna kara mata tambayoyi muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan yarinya ta biyun da aka ceto jiya alhamis tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baragwazon jirgin saman fasinja na kasar masar a bahrain bayan da jirgin ya fada a cikin tekun lokacin da ya gabato alkahira kan hanyarsa daga birnin paris an karyata rahotannin da aka bayar tun da farko cewa an gano baragwazon jirgin kusa da wani tsibiri a kasar girka hukumomi sun tabbatar da cewa zuwa yanzu dai ba su gano wani abu ba game da wannan jirgi masar ta ce da alamun ta'addanci ne dalilin da ya haddasa faduwan jirgin maimakon wani lahani na daban duk da haka babu takamaiman bayanin abin da ya janyo hadarin wannan jirgi zuwa yanzu jirgin kira airbus dauke da mutane 66 kwatsam ya kwana kuma nan da nan ya fara subutowa kamin ya bace daga na'urar hangen nesa da ake kira rada da turanci lamarin ya auku ne dai a asubahin jiya alhamis a masar ministan zirga-zirgar jiragen sama sharif fati ya ce idan matsalar ta tsaro ce to alhakin yana kan faransa muddin aka tabbatar cewa ta'addanci ne dalilin faduwar jirgin shugaban amurka barack obama ya samu karin bayani dangane da wannan lamari kakakin fadar shugaban kasar john ennis ya mika ta'aziyarsa kan hadarin amma ya jaddada cewa kada a yi riga malam masallaci na musabbabin faduwan wannan jirgi tukunna a halin da ake ce kuma rundunar sojin masar din yanzu haka tana kai farmaki kan mayakan sa kai asis da ke zirin sirai na kasar kamar yadda aka ji daga bakin babban hafsan hafsoshin mayakan amurka general joe danford danford ya faɗa wa wasu manema labarai kalilan da ke tare da shi cikin jirgin sojan amurka kan hanyarsa ta dawowa gida amurka daga birnin brussels na ƙasar jamus jiya alhamis danford ya bayyana fatar samun sakamakon harin da sojojin na masar suka kai bayan da ya dawo nan gida amma bai ba da wani ƙarin bayani ba amurka tana kiyasin cewa akwai ɗaruruwan mayakan sa kai yan isis ko ma yawansu ya kai dubu ɗaya a zirin na sinai haka na akwai mayakan sa kai yan biduwin azirin waɗanda suke haɗa kai da isis in ji janar danford rundar sojojin amurka ta ce ta fara ganin dangantaka tsakanin mayakan isis na wadda suke zirin na sinai da mayakan sa kai na isis a fadin gabas ta tsakiya waɗanda a baya take kallon su waɗanda suke zirin suna a zaman na daban danford ya ce mun ga dangantaka ko sarasala tsakanin isis da ke sinai da kuma raƙa. a magana da ya da manema labaran mun ga tuntuɓar juna tsakanin 'yan isis a sinai da kuma takwarorinsu da ke libya da kuma a wasu wurare saboda haka muna sa ido sosai a ko rahotannin farmakin da sojojin masar suka kai kan mayakan sa kai na isis a sinai yana zuwa ne a kuma a daidai lokacin da amurka da neto suke tunanin horaswa kuma samar da makamai ga mayaka a libya bayan watanni tana fama da rarrabuwan kawuna daga ƙarshe wakilan kungiyar tsaro ta neto sun sami fahimtar juna kan irin kalubale na tsaro da suke fuskanta a gabashi da kuma kudancin duniya kamar yadda babban hafsan mayakan amurka ya faɗa jiya alhamis babban hafsan hafsoshin amurka janar joe danfo ya ce wakilan kungiyar sun sami fahimtar juna a taron shugabannin tsaro na kungiyar da aka yi ranar laraba har suka sami damar kallon matsalolin tsaro da kungiyar take fuskanta da idon basira. ya ce a ganina wannan taro ya sami nasara fiye da wanda aka yi a cikin watan fabrairu in ji danford din janar danford da mutumin da ya gada duk sun bayyana damuwa akan gazawar shugabannin tsaro na kasashe da suke kungiyar a zaman da suka yi a baya na cimma daidaito akan kungiyar da tafi mai da hankali kan barazana daga rasha daga gabashi ko kuma kan kungiyar isis waɗanda suke daga kudanci ana shirin wani taron koli kan tsaro da a warsaw cikin watan yuli inda shugabannin soja na kungiyar na neto za su gabatar da dabarun tsaro na karshen wannan shekara da kuma shekaru shekara mai zuwa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Amurka ta ce jiragen yakin China sun ɗauki mataki masu haɗari lokacin da suka tunkari wani jirgin yakin Amurka a sararin ƙasa da ƙasa a yankin tekun nan da ake kira na kudancin China ranar Talata. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ya ce hukumomin China ba sa ɗaukan matakai da suka waje ba domin hana kuskure aukuwa wadda ka iya jefa rayukan mutane cikin haɗarin gaske. Bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta ce jiragen yakin China samfurin jet sun gabato kan wani jirgin amurka mai sintiri da tara bayanai a yankin tekun nan da ke na kudancin china amma hukumomin a beijing sun musanta bayanai da suke fitowa daga washington ta dage cewa wato ita china babu abin da jiragen yakin ta suka yi wadda ya kaucewa ka'ida wajen sa ido kan jirgin na amurka china ta buƙaci amurka ba tare da wani ɓata lokaci ba ta daina sa jiragen nan masu tattara bayanai da kuma sintiri suna shawagi kusa ta kan gabata domin hakan yana barazana ga sararin samaniyarta a brazil kwamitin da da'a na majalisar wakilan ƙasar ya fara sauran bahasi a kan kakakin majalisar dokokin kasar eduardo kunha wanda aka dakatar daga bakin aiki kan zargin cewa ya ɓoye miliyoyin dala a wasu bankuna ƙasashen ƙetare a farkon wannan wata ne dai aka dakatar da kakakin majalisar bayan da kotun kolin kasar ta yanke hukunci a kansa saboda haka zaman da kwamitin majalisar yake yi shine na duba ko a kori kakakin daga majalisar baki daya kunwa yana fuskantar zargin cin hanci da rashawa da kuma neman hana shari'a ta yi aikinta sakamakon zargin da ya shirga karya daga majalisar cewa ya ɓoye kuɗaɗe a wasu bankuna a switzerland duk da haka ya sake karkata wannan zargi a jiya alhamis labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu buɗe taskan rahotannin da batun ƙara ceto wata ɗalibar makarantar garin chibok inda mai magana da yawon rundunar sojan najeriya kanan sani kuka sheka ya tabbatar wa abokiyar aikinmu Jummai Ali da wannan labarin. Jumman ko ta fara tambayarsa ne, ina gasken wannan labarin shine sai ya fara bayani kamar haka. Eh wato ran alhamis da kamar kimanin karfe sha ɗaya na safe ah, akwai kwambar sojojinmu na bataliya ta 231 da kuma ɗari uku da talatin da ɗaya da kuma wasu sojoji na musamman waɗanda ake kira armed forces special forces da kuma waɗanda suka shahara wajen kwance bom wato eod da eh. kuma wato civilian jtf na garin buratai sun kai farmaki a wasu ƙauyuka guda uku a ƙaramar hukumar dambuwa wato su waɗannan ƙauyukan su ne na shatima abo hong da kuma biladili su dukan suna karamar hukumar hukumar kamar yadda na gaya muke a nan jihar borno eh. to an yi aran dama da 'yan ta'adda na boko haram don suna ɓoye a garin har aka kashe talatin da biyar daga cikinsu sannan kuma aka kwato wasu mutane inda bakwai da suke tare da su kuma galibin waɗannan mutane mata ne da yara ƙanana to alhamdulillahi cikin matan an sami wata yarinya mai suna tera luka wadda aka tabbatar da cewar tana ɗaya daga ciki 'yan matan secondary school ta garin chibok da 'yan ta'adda na boko haram suka kai farmaki a wannan gari suka sace su zan shekara biyu da 'yan watanni da suka gabata to kuma ta yi bayani an tabbatar da cewa a lokacin ma da aka yi wannan abun tana aji ɗaya wato gs 1 eh. kuma ba ta ma daɗe a makarantar ba don duka-duka watan ta ɗaya da 'yan kwanaki sannan kuma ta hito daga ƙaramar hukumar madagali a jihar adamawa to bayanin da ma ta ƙara shi ne ko da sojojin suka kai farmaki din ranar alhamis tana ikirarin cewa akwai wasu 'yan uwanta su uku 'yan matan da su ma suka firgita suka fantsama yanzu haka nan ana nan ana bincike da yadda ubangiji su ma za a samo su kuma ita yanzu haka tana nan bariki ta agogo lalzema a garin biyu ana kula da lafiya ta asibiti kafin a kai ga kai ta haɗa ta da iyayenta. To bisa bayanin da kamar ita Amina ɗin bisa rahotannin da muka karanta ta yi bayani akan cewa sauran 'yan matan umbaicin shida ɗinnan da ta ce sun mutu suna nan a cikin dajin sambisa ɗin to bisa bayanan da kuka samu daga wurinta da kuma wanda ya ce shi mijinta ne shi muhammadu hayatu ɗinnan akwai dabaru ne ko kuma akwai yadda za kuna da wani lokaci da za ku kutsa jejin sambisa ɗin? Eh, tuntuni ainihin dabarun ne suka kawo nasarar da ake samu haka a kin san muna mun ɗaura mara yaƙi a kan turbar operation lafiya dole. Eh. To hangen cewar dama waɗannan 'yan mata na Chibok suna nan a dajin Sambisa kuma da cewar 'yan ta'adda na Boko Haram hanyar suna nan dajin Sambisa ne muka sake jan wata ɗaram a tsamara muka bullo da wani sabon salo wanda a turanci ake mace suna operation crackdown shi amfanin ko manufar operation crackdown dama a tabbatar an kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram a wannan daji na sambisa sannan kuma duk wani ko wata da suke rike da shi shi ma an 'yanto shi kin sani kusan mun 'yanto ko mun kwato mutane fiye da dubu goma sha biyu a 'yan kwanakin nan ko shekarar jiya akwai mutum arba'in da ɗaya da aka kwato a wannan daji musamman ma da aka kai farmaki a eh, injiniya da alafa ta ɗaya ta biyu ta uku da alafa gaya gaya ta haka ne ma har aka eh, kai ga 'yan to yarinya ita amina ali to kuma aka kai farmaki ran alhamis aka yanto wannan yarinya ita ma fera luka to muna nan muna bakin kokarinmu da ubangiji duk wani wani wanda su 'yan ta'adda na boko haram suka sata kuma suke tare da su a wannan daji za mu kwato shi da yadda ubangiji kuma su kansu 'yan ta'addan a tabbatar an kawar da su a wannan daji na sambisa ba ma shi ba duk wani bangare ko wani sako da suke a makale za a kakkaɓe su. La ilaha illallah Muhammad to Allah ya kyauta daga batun ceto waɗannan ɗaliba sai kuma kiran da babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na ziyararsa da ya kammala a najeriya cewa inganta rayuwar 'yan gudun hijira da boko haram ya ɗaiɗaita ga hassan maina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai mr stephen o'brien wanda ke kammala ziyarar yini biyu a nan nigeria ya ce abin da ya ganewa idonsa dangane da wahalar rayuwa da waɗanda tarzumar boko haram raba da gidajensu na ƙara ta'azzara mr o'brien wanda ya ce tarzumar boko haram ta ta gayyar kimanin mutane miliyan tara da dubu ɗari biyu a ƙasashen yankin tafkin chadi kuma cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan biyu 'yan nigeria ne waɗanda ya ce sun shafe fiye da shekaru biyu suna cikin halin kakanikayi mataimakin babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce. Za mu samar da yadda za a yi hoɓɓasan cima bukatu irin na jin kai da 'yan gudun hijirar ke tsananin bukata. Muddin in ba a yi hakan ba, to babu wani abin da za ka bai wa ɗan adam a matsayin wata dama ta rayuwa bisa irin taskun da muka ga suke ciki a halin yanzu. Uh, Darakta janar na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya wato nema Alhaji Sani Sidi ya ce. yanzu da rundunar sojan najeriya ke dab da kawo karshen yakin boko haram aikin jin kai na sauyawa daga ba da agajin gaggawa ya zuwa na mai doda waɗanda wannan tarzoma ta gigita cikin hayyacinsu to shin yaya ƙwararru kan ayyukan agaji ke kallon wannan kalamai na mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniyar alhaji grema tirab tsohon shugaban hukumar bada da agajin gaggawa ne a ɗaya daga cikin jihohin da ke arewa maso gabashin najeriya kwarai ai abun da ya zo ya gano wa idonsa ai shine abun da yake faruwa a zahiri tarihi ai ba shi ya fara wannan maganan ba shugaban kungiya na ICRC na duniya shi ma ya ta bayyana wannan maganan yace abin da ya gano wa idonsa musamman jihar Borno lalle lalle ya ga abin al'ajabi domin mutane suna mutuwa dalilin yunwa tututtuka da kuma rashin abinci ne da kuma magunguna na marasa lafiya da dai muna da yan gudun hijira yan kaɗan ne ba su ce dubu ɗari ba a cikin sasannin da aka kewe duk wannan kayan da ake kawowa dukiyoyin da ake jira da wannan kasa baki ɗaya wallahi idan an zauna an yi tsari kyakkyawa zai ishe mutane amma baya isan mutane shi yasa kowane ne gobe idan ya zo ya ga halin da yan gudun hijira suke ciki lalle lalle sai ya koka a madadin su dalilin rashin kulawa kyakkyawa Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria lallan shugaba To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Muna yanzu agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. A da ke a duniya Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen Amina matar Ibrahim M. Abubakar. daga can Maiduguri. Ta ce shan me ke kawo ciwon nono ne? To akwai abubuwa da dama da ke kawo ciwon nono. Kin san kamar kafin mace ta haihu in tana juna biyu. To akwai wani abu da ke kwayan halitta da ke sa nono ya cika domin aka haifi ɗaɗin. Eh. Don ya samu nonon da zai sha. To wadansu mata din in nono yakan zo yakan ta zuwa in kuma dan bai sha to wannan yakan kawo ciwon nono hajiya. To baya ga wannan akwai abin da ke kawo ciwon nono? eh akwai waɗansu mata masu kamar ciwon sankara hajiya kin san akwai ciwon sankaran nono eh, eh, eh. ke kawo ciwon nono sosai waɗansu ma dole sai an an cire musu nonon wato in yi tsananin da ba za a iya magani in ba za a iya magani ba waɗansu kuma za ga waɗansu na da ciwon nono wani kamar wani kamar wani ulu ne ke cikin nonon sai an cire shi wato ba ciwon sankara ba ne amma dai yana da kamar kullutu yana da wani kamar ba ciwon sankara ne amma yana cikin nonon dole sai an je an buɗe an cire shi to kuma waɗansu kawai za a ga waɗansu jijiyoyin da ke ƙashi wani lokaci nonon waɗansu akwai su mata nonon ya girma yakan sa yakan sa suna ciwon baya ko ciwon kirji domin nonon sun girma suna jan fatan da ke ƙarƙashin nonon to duk waɗannan waɗannan lokaci sai an je an gyara wani lokaci a nan kasashen yi. Wato aikin tiyata za a yi kenan. Eh za a aikin tiyata ake wannan eh hajiya. Ba maganin da za a bayar tilasta dai a yi aikin tiyata? A to kamar shi wannan na kulun na wannan wanda nonon ya yawa ne akwai magani da ake iya bayarwa ko kuma ko kuma yawanci kin san inda akwai in an matan ta haihu to wani lokaci akwai famfon da ake amfani da shi a ɗibi nonon daga wani famfo kamar famfo da ake a rage yawan ruwan nonon a rage yawan nonon eh ana iya wannan ma wani lokaci to wannan in an yi za ta samu sauki eh in an yi za a race za ta samu sauki eh. to wannan kullutu da ba sankara bane kam shi dole ne sai an shiga an fitar kenan eh domin kowane lokaci aka yi gwaje-gwaje yakan rudar da likitoci a tsammanin tana cin sankara dole sai an je an cire shi to sai eh. bayan an cire ne za a gane ko sankara ne ko ba sankara ba eh akan eh, bayan an cire akan gwada shi a akan je ɗakin da na'urori wurin bincike a bincika amma yawanci ba ba sankara bane amma yawanci waɗansu da yawa ba sankara bane akan cire shi ne kawai To amma shi ba za a yanke mace nono ba shi wannan kullutan kawai za a fitar ko? Eh za a bude ne a cire kullun sai a dinke shi. Eh. To eh. kuma to likita kamar idan mace tana da wannan kullutan aka eh. shiga aka yi aiki aka fidda aka dinke wurin. Za ta iya yin ciki har yaro ya sha nonon ba matsala? ba komai ba matsala hajiya. To to. Eh zai warkar ai komai ikon Allah kenan. To to Allah ya sa. Za a iya cire a dinga zai warke komai daidai. To Allah ya sa <laughs> <laughs> lalle kan sai ikon Allah. Eh sai ikon Allah ne hajiya. <laughs> To likita shi kuma Mudasir Muhammad. To. Daga can tafawa balewa. To. Ya ce idan ya ci abinci sai ya ji zuciyarsa tana tashi tamkar zai yi amai. To. Shin menene yake janyo wannan matsala? To yawanci abinda abinda ke kawo wannan wani lokaci akwai wasu abubuwa da muka ci. sukan sa waɗansu abubuwa su waɗansu ƙwayan halitta da ke cikin su fito waɗansu ake da kiransu kamar irin su acid ɗin da saura sukan fito da yawa to in dai ka san abincin da kake ci yake kawo maka babban magani shine sai ka bar cin wannan abincin hajiya to amma likita bai faɗi takamaiman abinci ba sai dai kawai ya ce wai idan ya ci abinci to tana yiwuwa kowane irin abinci in ya ci haka ɗin ne to in dai kowane irin abinci ya ci in haka ne dole sai ya je an gwada a tabbatar domin a su mutane waɗanda suke da wani irin ciwon da abincin bai zauna sai ta dawowa to matsala ke ne kullum sai ka ga sai ga kullum ka ci abinci sai ka rinka jin kamar za ka yi amai to wannan yana faruwa dole sai an je an bincike me ke kawo wannan ana iya ba da magani ko? ya eh, ana iya ba da magani ya rage tsananin su ko kuma a yi warkar da shi amma sai an je an yi bincike amma akwai likitoci takamammu da suka kware ta wannan fanni ne ko kowane likita zai iya ba da magani akwai likitoci da suka kware musamman waɗanda ake kiransu GI eh. wanda suke aiki batun ciki da sauransu za ka je wurinsu ne musamman amma yawancin likitoci ya kamata su gane wannan ana yana faruwa da yawa amma in dai ka je wurin likita bai gane sai dai ka je wanda ya gwanance akan abubuwan ciki To ina fatan shi Malam Mudassir Muhammad yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi muna kuma fatan idan ya je Allah zai sa a dace. To amin. To shi kuma shafale kafin magaji ɗanya Musa daga can jihar Nasarawa. To. Ya ce waɗanne irin matakai ne ko kuma wani irin mataki ne ya kamata mai juna biyu za ta ɗauka domin ganin ta haihu lafiya? To na farko ya kamata ta rinka zuwa ana gwada ta. wato awon ciki kenan eh awon ciki eh awon ciki wannan yana da muhimmanci kwarai don haka je ana gwada kowane lokaci ana gwada ta don akan gwada akai akai aka har har ta haihu to in tana duba tana zuwa ana gwada ta ko da wani abu abin Allah sauki wani abu ya faru za a gane da wuri to babban abu kenan e to kuma akwai waɗansu magunguna da ake bayarwa wanda zai taimaka su kuma kamar irin abubuwan da ke gina jiki da waɗansu ke taimakon ɗan da ke cikin cikinta kuma akwai waɗansu abubuwa da ya kamata ta ci abincin da ke gina jiki ya kamata da rinka cin waɗannan amma amma yawanci in suka je wurin gwaji din nan duk za a faɗa mata irin abubuwan da ya kamata da kamata ta yi eh to wannan yakan taimaka kwarai amma abu mai mafi himma shine ta rinka zuwa ana gwada ta kowane lokaci tana awo awo awo dai ana awo eh ana awo kamar yadda ka ce in akwai wata matsala aka gano tun da wuri in eh, za a iya za maganin sa eh. to shi kuma malam haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a to ya yi tambaya game da wata cuta da ina ganin an daɗe <laughs> ba a ba a ganta ba to ya ce wai ciwon cin zanzana to da farko me ke haddasa ciwon cin zanzana to abin da kawo cin cin zanzana ina abin da ne ke ke kira cikin fox kenan ko hajiya eh. to shi wannan akwai wani kwayan cuta ne wanda ake kira shi virus shi ke kawo wannan to eh, eh shi ne ke kawo wani kwayan cuta ne da ke shiga cikin adam ke kawo wannan ciwon to ya kuma ce me yasa cutar ta shafar fuskan mutum to abin ko yana yatsuwa ko ina a jikin mutum amma a huskan ne aka fi gani shi yasa hajiya to sai ka ga eh, fuskar mutum ya yi ta eh, tsatsa din nan eh to don kin san ta samu za ga wadansu kuraje kuraje kuma sai su wani lokaci cika kamar da ruwa ruwa haka kuma lokaci bayan kwana kaɗan sai su bushe to sai ka ga fuskar eh, mutum ya yi wannan irin rama rama rama da fuskar eh rama rama da digo digo ko ina ko da ya warke haka dai zai kasance har iya rayuwarsa amma nan yanzu nan kin kisan yawanci wani batan yara yansu da yake haka yake amma nan wani lokaci akwai dasu irin magunguna da ake bayar yanzu wanda zai rage tsananin shi wannan digo digo digo din to a gyara amma yanzu kisa amma yanzu kisa wannan bai faruwa kamar yanda yake ba ma ba a maganin cuta ba a ganin shi sosai domin kin san su allurar rigakafi da ake yi ma yara haka haife su duk wannan yana kare su daga irin waɗannan cututtuka to ya kuma yi wata tambaya ana gadon ciwon ne a ba a gadon ciwon nan wannan ciwon in dai wani na da shi a gidanku to wannan yana iya yaduwa da kowa da kowa da sauri shi yasa ya kamata da wani ana tsammanin da shi a sauri a kai shi wurin likita wato yana yaduwa ne ba gado ake ba eh, a yaduwa yake ba gadon shi ake ba to idan mutum ya taba yin ciwon zanzana likita ya girma yakan eh. fuskanci matsala to akwai waɗansu mutane waɗanda suka yi ciwon zanzana ɗin suka manyanta eh. to wani lokaci yakan dawo ya dawo eh. kamar ciwon zanzanan ciwon cin zanzanan ne ko kuma wani ciwon zanzanan zai kama wani irin kuraje haka za su faru suna ciwo mai tsanani za su mai tsanani da turanci ana kiran shi shingles a jikin mutum za su fito ne ko ko ko duk inda suka ga dama za su fito yawanci sun fi fitowa a baya to eh to wannan nan kamar nan muna ganin sosai musamman waɗanda da tijawa ana suna samun shi da yawa ana ana kiran shingles saboda haka waɗansu in sai dole a je a a baka magani akwai magungunan da ake ba su ya rage tsananin su har warkar da su yana zafi yana in mutum ya samu yana mai zafi da dadi ne eh zafi yana da dadi sosai to eh amma wannan waɗanda suka manyanta yake faruwa da su amma dai in aka je kuma za a samu magani eh aka je ana ana samu a ba su magani so rake to malam haruna ya ce wai can zanzana na da dangantaka ne da ciwon kuturta a ba shi da wanda na da ciwon kuturta <laughs> To ka riga ka ya yi tambaya game da rigakafi ka yi kuma ka ce allurar rigakafi da ake yi. Eh ana allurar rigakafi musamman yara in aka haifi yaro ya kamata a je a yi mashi allurar rigakafin nan. Allurorin rigakafin ma cututtuka ai da dama. Eh, eh da dama kamar shi wannan na wannan cin na guda biyu ake yi. Za na farko za a bashi na farko kamar shekara ɗaya zuwa shekara da ɗaya da rabi a bashi kuma na biyu wurin shekara hudu zuwa shekara shida a baya harun to bayan haka kuma insha Allah yakan kare shi to ina fatan iyaye za su lura kar a je a yi na farko kuma ba a yi na biyu ba na biyu ba eh to tunda idan ba a yi ba an yi barna an yi aikin banza kenan eh. to malam haruna muhammad likita ya sake wata tambaya to hajiya ya ce cin a cutar sankara wato kansa nau'i eh. guda nawa ake da su to a ciwon sankara na da yawa abinda ciwon sankara abinda ciwon sankara ke kowane halittar ɗan adam da jikinmu ko ina da sankara na iya faruwa kowane bangare na jikin mutum kowane bangare jikin ɗan adam to abinda sankara yake wani lokaci akwai yadda ƙwayar halitta ke ƙara yawa to ciwon sankara wani lokaci yadda suke ƙara yawa dinnan akwai in suka kai wani kima suna tsayawa To da ciwon sankara ba su tsayawa sai su ci gaba da karuwa kawai to shi ke kawo ciwon sankara din sai ta yaduwa. To kowane ɓarayin jikin mutum yana iya samuwa da irin wannan ciwon shi yasa muna da na na ɓarayin akwai na ciki akwai na kafa akwai na ko'ina akwai shi so suna da yawa kwarai ba za mu iya sa musu lamba haka ba ko'ina yana iya akwai ciwon sankaran ido. Eh akwai shi. To. Eh akwai tuma ko kansa na cikin ido wanda ake kira sankara kenan da turanci sannan kuma ga mafitsara ga na mafitsara ga mafitsara ga na, na ciki ga na ko ina dai ana hanna hanna kan fatan jiki eh hanna fatan jiki musamman tura na yin sosai shi ma wannan yana faruwa na huhu na huhun dan adam na cikin kwakwalwa duk yana faruwa to likita eh, kamar in mutum ya kama da sankaran kwakwalwa din nan aiki ake mishi ko ko me magani ne ake bashi yawanci in ya faru yawanci abin da ake ana buɗe kan ne a nan ƙasan akan buɗe kan gabaki daya ai aikin tiyata eh ai aikin tiyata kuma ana dace eh ana dace sai a sake sai za a sa kusa kamar waɗansu masu kamar sosai sai a haɗa kan bayan ƙare. Ikon Allah. <laughs> Ikon Allah, ai abubuwan da ake wani lokaci kamar asiri ake wani lokaci. Ya shi ne ai. <laughs> Ga ikon Allah ne sai kuma ka ga mutum a yi sa'a sai warke. To ga kwanaki nan ma ai an yi da shan gaban namiji. Eh, eh ana wannan yanzu ana da shan su hannu ma ana da shan sa. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. a saboda haka nan, za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. To, madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. rundunar sojojin najeriya ta ce ta ceto yar makaranta ta biyu da mayakan boko haram suka sace fiye da shekaru biyu suna garkuwa da su lokacin da suka kai farmaki kan makarantar yan matan a garin chibok ranar talata yan kato da gora ko sibilin jtf suka ceto amina ali yar shekara goma sha tara da haihuwa tare da yarta wata hudu da haihuwa a yankin dajin sambisa a jihar borno to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro jiyo da injiniyan mu kit holmes ni ladan